الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙazi abubakar al'andalasi yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da tara. kuma za mu tashi babun nafaqati kuma ya ta'allaku biya. babin abin da ya shafi ciyarwa da abin da yake da alaƙa da ciyarwa fatarwa da wurin zama da sauransu ya ce wa yajibu in infaqu liz-zawjati fi kulle halatin minal halati والفقر شرط الأبوين والولد عدم مال والولد عدم مال واتفاق للأمت ففي الذكور للبلوغ يتصل وفي الإناث بالدخول ينفصل والحكم في الكسوة حكم النفقة وموعن الأب تكون مطلقة ومنفق على صغير مطلقة له الرجوع بالذي قد أنفقه ala abin aw mali limni wa ubi illa bi ilmi mali aw bi yusri al-abi wa yarji'u al-wasiy mutlaqan bima yunfiquhu wa mal yamina ulzima wa ghayru musin yathbutu yuthbitu al-kafala wa ma yamini yastahiqu ala wa yajibu al-infaqu ciyarwa yana zama wajibi lizzaujati ga mata don mutumin da ya aure wajibi ne ya ciyar da iyalansa ubangiji ta ala wajabta masa yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne masu tsayuwa akan al'amuran matansu saboda Allah fifita su akan mata kuma saboda suna ciyarwa suna ciyar da matan da dukiyar saboda kasu suke daukan su suke daukan dawaniyan matan wajibi ne mutum ya ciyar da ya ciyar da matarsa idan ya aure ta kamar yadda zai ciyar da ƴaƴansa da iyayensa in ba su da shi da kuma bayinsa ya ce fi kulle halatin a kowane hali min da daga halaye wato a kowane hali mata take ciki dawaun tana da wadata ko ba ta da shi ciyar da mata sai ka tare da mata kafin yawa jaba ka ciyar da ita misali yanzu in an ɗaura maka aure da mace za ka ce sai bayan kwana biyu za a tare ko sati ko wata to duk wannan iyayenta ne za su ciyar da ita Ba shi dai matarka ne amma bai zama dole ka ciyar da ita ba sai ran da ta tare aka kawo maka ita ko kuma aka nemi ka zo ka ɗau matarka kai ne baka ɗauka ba ya ce to ka ci gaba da turo mata abinci in ga dama za a yi haka bai zama wajibi iyayenta su ciyar da ita ba saboda haka miji yana ciyar da iyalinsa idan aka tare sannan na biyu idan ya zama baligi ba yaro ne karami aka masa aure ba sannan na uku idan matan ta kai asadu da ita ba yar karamar yarinya ne wanda ba ta kai asadu da ita ba sannan kuma zai ciyar da iyalinsa gurgudun halinsa gurgudun wadatansa kamar yadda ubangiji ta ala ya ce a cikin suratul talaq li yunfiq zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد أسر يسرا duwan da yake da wadata ya ciyar da iyalansa gurgudan wadatarsa wanda aka kuntata masa arzikinsa ya zama bai da shi sosai to ya ciyar gurgudan halinsa shi kuma gurgudan abin da Allah ya bashi Allah ba zai tsora maka ka ciyar ko kai wani abu wanda bai baka shi ba kuma in ka shiga kunci ma ubangiji ta'ala zai fi da kai daga kuncin da sababin siyar da iyalinka da kake ko kokarin da kake na ka da iyalinka saboda haka gwargwadon halinka za a duba da gwargwadon al'adar garinku kamar yadda ji muka yi bayani a karatun mu na riyadu salihin idan kai mai hali ne to Allah ya ci mai kyau a gidanka kuma a ci isasshe idan kuma ba ka da shi to ka gyara gwargwadon yadda zaka iya kuma ka bayar gurgudun yanda yanda zaka iya Allah ta'ala zai maka uzuri in baka da shi amma in ba kana da shi baka da uzuri idan a babin ciyarwa ana duba halin mai ciyarwa ne ba halin wanda za a ciyarwa ana duba halin matar da halin mijin ba halin matar ba sabanin yadda wasu suka ce za ka ciyar gwargwazon arzikinka tare da duba halin matan wato idan matar dama ta saba cin daɗi to za ka ciyar da ita abu mai daɗi idan abu marar daɗi ta saba ci to shi za ka kawo mata idan yar mawadata ne ta saba cin abinci da naman kaza to duk abincinta sai ka kawo da naman kaza inda farfesu ta saba karyawa da doya da kwai wannan za ka kawo wacce kuma da ta saba da koko da kosai sai ka siya mata koko da kosai ko kuma tsumame tsumiyar kuka waya ka za ka yi ka da mata biyu cefinin wannan daban za ka kashe dubu biyu ko biyar wajen ta, wannan kuma ka kashe ɗari biyar ya wadatar kuma wai in kai haka ba kai zalunci ba wannan magana ba haka take ba ubangiji ta ala shi ta aure kuma ya ce liyun fit zo sa'atin min sa'ati kuma kudira alai rizqu fa yunfik mimma wala. kaga shi ake duba in kana da wadata ka ciyar gwargwadon wadatan ka in baka da shi ka ciyar gwargwadon halinka domin ita ma yar talakan da ka auro a matsayinka na mai kuɗi ko ɗan mai kuɗi ai ta aure ka ne domin tana ga za ta zo ta ji daɗi a gidanka za ka samu canjin rayuwa shi yasa ta aure ka in ba don haka ba sai ta aure kan damu tunda shi ma namiji ne amma sai ta tsallake shi sai ta aure ka saboda mai saboda tana ga rayuwanta zai canja to sai kuma ta zo rayuwan bai canja ba to me amfanin ta aure mai kuɗi amma kuma zanin ta bai canja ba abincin ta bai canja ba jikin ta bai canja ba kaga idan kai haka baka kyauta mata ba saboda haka zaka daidaita matanka wajen sutura da wajen ciyarwa da tufatarwa da wajen wuri da wurin zama wannan shine adalci amma in ka fifita wannan akan wannan to kai abin nan kai zalunci ne kai zalunci to da aka ce fi kulli halati min alhala a kowane hali daga cikin halayen matan ka za ka kace da su ma'ana matan nan fakiriya ce kuma wadatiya ko da a ce ta fi ka arziki sai malti miliyoniya ne ita ko ko dubu ɗaya ba ta da shi to wajibin ka ka ciyar da ita bai zama wajibi ka ciyar da kanka ba domin ciyar wannan shine muqabili na istinta'i wato jin daɗi da kake da ita to da ka ba za ka ce to aike kina da arziki ko kuma kina yin aiki kina ɗaukan albashi shikenan sai sai a ce ita ta ciyar da kanta da albashinta Allah bai ɗora mata wannan ba kuma ko da kai ne ka biya mata kudin makaranta har ta gama kuma ka sama mata aiki ya zama wajibi idan ta karbi albashi ta fiya maka buhun shinkafa ma wata maka ce da nema sai dai in ta ga dama a ra'ayin kanta ta taimake ka musamman in baka da shi za ka komin arzikinta sai ka siyar da ita za ta ce ka kawo kudin tafini amma idan Allah ya sa kina da arziki mijinki fakiri kika kyautata masa to wannan ko abu ne mai kyau wanda za a yi biki da shi manzala ta sama ya auri mace mawadaciya matarsa ta farko Khadija amma shi, take bashi guzuri ya tafi karo hira yake na bauta ubangiji ta, in guzurin ya kare ya dawo ta kara masa idan kin koyi da Khadija lalle wani abu ne mai kyau Haka nan, malamai suka ce bai zama wajibi mutum ya ciyar da matarsa ba idan tana idan ba ta da lafiya rashin lafiyan da ake tamanin za ta mutu wasu malayan sai suka cewa ai ba dole sai ka ciyar da ita ba domin ne ai dama ciyar da ita da kake don ka ji daɗi da ita ne to yanzu ba ta da lafiya wani amfani za ta maka to amma na akwai rashin tausayi a cikin ko akwai rashin tausayi tana da ta zo mutuwa amfanin ta ya kare kenan ba ku zuwa lahira ba ne ba ka fatan ku zuwa lahira kaga a lokacin ne ma duk abin da suke bukata na magani da wani abu za ka yi masa. to wannan shine da eh, ka'ida na ciyar da mata komin kuɗin mace sai ka ciyar da ita in matarka ne sai ka ba ta wurin zama da tufafi da kuma abinci in ba ta da lafiya ka siya mata magani ko da ta fi ka arziki bayan tana idan talaka ce kuma gwargwadon al'adan ga in irin gwargwadon zanin da za ka mata da kuma da kuma abincin da za ka bata ba sai ka ciyar da ita irin abincin da ake ciyar da matan aure a Saudiya ba a irin abincin da ake ciyar da matan aure a Najeriya so da haka ba za ka tsallaka al'adan ku ba a tsora maka wai dai in kai kaga dama haka nan wajen tufafi ba za a ce irin tufafin mutanen gari kaza ba a irin na garin ku ne na al'ada da in kai shi za a ce lallai kai kokari Kai wane yana kokari yana kyautata iyalansa wa ashiruhunna bil ma'ruf kyautata ku musu mu'amala da kyautatawa idan ka kara sama da wajibi wannan alheri ne ga abin da al'ada ake kai kuma sai ka kara kwaya ɗaya ne ake sai kai biyu ko a tamfa dubu biyar ne ko bakwai sai ka sai wata dubu ashirin ko ɗari ma in kana da hali wannan ka kyautata mata ne kuma yana da kyau khairukum khairukum li ali wa ana khairukum li ali manzon sun ce wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi kyautata wa iyalinsa ni na fi kyautata wa iyalai sai ce wal fakhru shartul abawaini wal walad adamu malin wattisalul lil amad وفي الذخول للبلوغ يتفل وفي الإناث بالذخول ينقفل والفقر تلوتي شرق الأبوين شرق إن نتير دا قوات أبا إن با تلوتي توقي ذو دولة كتير دا سوا والولد ما يارو تنكا نميج كومتي عدم مال إذا ما بايدا دوكيا واتكال للأمس إذا ما لوكا تنشير وان lokaci ne na zamanin da bai kai a yaye shi a cikin kaka kama kashin kanka ba sai ce wa fi zukuri idan maza ne lil buluk ya tafi ciyarwan yana saduwa har zuwa ga balaga wato kai za ka ciyar da ɗanka wajibi har ya balaga daga ran ya balaga ya kanuna masa hanyar kasuwa in kana so ko hanyar gona ko hanyar kiwo duk ka nuna masa sana'a shi na ka fita daga haƙƙinsa in kuma ka ci gaba da ciyar da shi har yayi aure to wannan ka kyautata masa ne ka kyautata masa ne wa fil inasi in kuma mata ne ƴaƴan bidduhuli yanfasil yanfasil wajibcin ciyarwan yana yankuwa yana rikuwa bidduhuli idan an tare da su wato za ka yi ciyar da budurwa ko da ta balaga har zuwa lokacin da aka mata aure in ma ba ta balagan ba ka aurar da ita to da zaran ka mata aure ta tare da mijinta yanzu ciyarwan ya dawo akan miji na ya tashi daga daga kan iyaye to abin da ya shafi iyaye aka ce sai in akwai talauci sai in akwai talauci amma baban ka yi mai arziki ne bai zama wajibi ka ka ciyar da shi ba maman ka tana da arziki bai zama wajibi ka ciyar da ita ba in ko tana tare da baban ka dama baban ne waje bai ciyar ko in tana da aure mijinta ne waje bai ciyar da ita to amma idan ba ta da shi kuma ba ta da aure wajibinka ne ka ciyar da ita idan babanka bayi da shi wajibi ne shi ma ka ciyar da shi idan yana auren mamanka wajibi ka ciyar da shi ka ciyar da mamanka idan kuma baya tare da mamanka kuma bayi da shi dole ka ciyar da shi kuma da matarsa ka ciyar da shi ka ciyar da matansa ina da yara ƙanana ka ciyar da su Shi ne ma nan ka taimake jinkin to ka shi na tafi ne wanda zai ci ciyar da iyalinsa to sai malamai suka yi sabani idan bai da mata wajibi ne ka masa aure in bai da kuɗi dole ka bashi abinci dole ka ciyar da shi ka masa tufafi ka bashi wurin zama ba za ka shi ya ya ta ba to idan kuma matarsa ta tare sufa bai da mata kuma bai da halin yin aure wajibi ne ka masa aure wasu malamai suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi bane abin da ya sa su kai saɓaji sun duba aure ne ne matsayin aure a wajen ɗan adam a wajen namiji shin aure kaman wani kayan marmari ne ko kuma kaman abinci ne idan mun ce kaman kayan marmari ne wai za ka rayu ko baka sha lemo ba ko baka ci ayaba ba baka ci goba ba baka sha kankana ba za ka iya rayuwa in kana samun abinci to shi kenan shi ma zai iya rayuwa ko babu mace sai a ce to ba wajibi ne sai ka masa aure ba idan kuma an ɗauki aure kutun ne kamar matsayin abinci yake ta hobara ka rayu ba in ba abinci kuma ko za ka rayu rayuwa ce ta wahala to sai a ce wajibi ne a masa aure wajibi ne a masa aure wannan magana ta ƙarshe ta za ta fi jayi don ko zai rayu to rayuwa ce ta kunci zai yi rayuwa ce ta kunci zai yi akwai hikimomin da ba mai iya maka su sai mace akwai wani halin da za ka shiga ba wanda kake so ya zo kanka in ba matarka ba akwai tatuttukan da in ba matarka ba za ka yi wa ba kaga idan baka masa aure ba ka shiga da cikin kunci sannan kuma ka sauke masa sa a cikin al'umma kai kanka ma ka sauke mutuncin ka zai zube a tare ba gashi nan babansa ko aure bai da shi babansa bai da mata kaga zai taɓa mutuncin ka kai ma to sai ka masa aure sau da haka in bai da mata za ka masa aure kuma in ka masa sai ka rike masa amma mata ce ne ya waje baka aura masa kuma ka rike masa amma in ya ƙaro ta yace zai ƙara aure kuma bayi da shi wannan bai zama wajibi ka kara masa ba sai dai ganin daman ka kyautatawa a babin kyautatawa sai ka kara masa in ma mata hudu ya zaki barowa zaki barowa zai mata hudu kuma kaga kana da hali sai ka aura masa duka hudun ko ka rike masa su gaba ɗayan su in ya haihu da su kai suna lokacin da aka haifu kai suna ka kula da ƴaƴan da su da shan su wannan kyautatawa ne daga wurinka bai zama wajibi ba mata ɗaya ne ya zama wajibi ka rike masa don ta ishe shi kofin asiri na fata mun fahimta to kaga su ciyar da iyaye sai akwai sharadin in ba su da shi amma mata fa matar ka ko tana da shi ko ba ta da shi dole ka ka da ita ko ta fi ka ko ta fi ka arziki ko tana bin ka bashi miliyan goma tana bin ka bashi miliyan goma sun kaɗe a kanka sai ka shiga ka yi sana'ar hannu kafin ka samo sai kuwa tana da dubu miliyon ɗari biyar da take juyawa wajibi da ne ka ce ita bai zama wajibi ta tafi fiye wai yin ta ga dama ta ce ta ɗauke maka kuma shi kenan wannan haƙƙin ta ne kai din ma ka zo a ciyar da kai a maka tufafi a biya maka haya ko ka zauna a gidanta kyauta ka zama mijinta a zama hajji hajjiya kenan ka ga nan da sai da kai to sai aka ce walwalad da kuma ɗa shi ma ɗa dole ka ciyar da shi alwalad lafzin alwalad ya tanawalu zakar wal unsa da namiji da mace duk sunansu walad wato dole ka ciyar da 'ya'yanka maza da 'ya'yanka mata to amma shi ma sharaɗinsa adamu malin rashin tukiya. idan yaron uwarsa miloniya ce ta rasu ya gada ka nan kana fama da rayuwa don ka dinga ciyar da shi da kuɗin hayan gidajensa ya yi gado ko kudin hanyar gidajen ta karama yarinya ka ta yi gado kenan kai kuma kai ta fama da iyalinka amma in bai da shi fa dole ka ka ciyar a cikin dukiyanka ko kuma ka ga dama yana da shi din a aje na san ka ci gaba da ciyar da shi wannan kuma shi zai fi a al'adance yanzu da a ci yaron ka zai gaji dukiya wajen mamansa sai ka kai ba ka taba nasa ba wajen cinsa da shansa da suturansa da da makarantansa da jinyansa shike nan kana kana rubuta kana lissafi yaro sai da girma kudinsa sun kare ko mafi yawancinsu sun kare sai aka ba shi labari ai kai gado wajen mamanka babanka ne ya ce ya ciyar da kai da su ya maka ɗawainiya ya ɗauka duk abin da ya maka bashi ne ya sa yanzu ka zama baka da kokobo za yaron ne ya zai ji al'adance zai zai ji baban nan bai ji tausayin sa ba kuma wani abu zai dame shi abin nan abin nan ɗinsa a ransa kuma wata ran da baban zai zai ce kai ni na fe ka baka mini komai baka kaza shi ma zai iya cewa to ni ne ka mini duk abin da ka mini a cikin dukiya ta ka mini sai daure ya adana masa ya yi masa da kansa kaga dan zai zai zai da darajansa yanzu me yasa aka ce maza su ne shugabanni akan mata saboda suna ciyar da matan suna ɗaukar su. yanzu mace da za a ce ta za ta ɗauki dawaniyar kanta kana tamani za ka yi iko ita ne sai ba kai ba amma ɗawainiyanta da kake ɗauka na yau da gobe duk bukatunta ko shi yasa za ka yi iko da ita ka ka mata tsawa in ka ɗauke mata wuta kai fushi hankalin ta ya tashi don bukatunta ba za su biya ba amma kawai ita komai ita take yi tana da ɗan sana'anta tana yi ai ba ka da ta cewa ƴaƴan ma sai ta mallake su ƴaƴan ka ma ba ka isa ka mallake su ba saboda ita ne take musu ba kai ne ma to da wajibi ne ya zama kana da sana'a na rike iyalanka ka samu ka samu rufin asiri ka samu rufin asiri to saboda haka yayanka za ka ciyar da su suma nan wata salu lil amat, muka ce idan a cikin ciyar wanda ta sadu da wani geji na wani lokaci wani zamani wanda aka ce dole ka ciyar da su to shi ne aka ce idan mazaje ne su zama baligai har zuwa su balaga za ka ci gaba da ciyar da su don idan yaro ya balaga shikenan zai iya sana'a iya sana'a ganin daman ka ne ka ce a ci gaba da makarantanka zan ci gaba da daukar yanka wannan kuma ka ta masa ne har ya yi digiri har ya samu aiki har ya yi aure ya yi aure ya kai gidan sai rike gidansa akwai waɗanda al'adan wasu idan yaron ya aure ma sai an yi shekara ana rike da shi shekara guda ba a cifini yi masa cifini ake sai bayan shekara yi matar ta haifu ta dawo gida daga goyon gida ta ce to ka shige tukunyanka kaga wannan duk babin kyautatawa ne al'adan wasu kuma da zaran an masa aure shi kenan to zo wayan can din a cikin gidajen su suke wa ƴaƴan su aure in an kwaso dama ba shi ake abincin ba sai a basu man ka ware shi can gefe yana gidan haya sai galibi kaga sai dai ya kama sa kawai a ba shi kinciko ya zama mai gida to idan idan mace ce kuma har sai an aurar da ita kuma an tare da ita an aurar da ita an tare da ita to ka ga mace ma ko an ko ta zama budurwa kai zaka dauki dawainiyanta da makarantar ta da komai idan ta zama budurwa ai idan an aurar da ita ma har sai ta tare gidan miji to daga nan kuma fa ciyarwan ya faɗi da al'adar mu na wasu fulani ana wani kara ana kai wani abu ana ci masa ana masa gara sai kan reka mijin ma sai a sai dan shinkafa dan mai dan taliya da sauransu sai a kai gidan miji sai ka ga yayi wata ma wani bai kai ne ba wannan wanda ta zo da shi shi ake shi ake ci to kaga wannan ai kyautatawa ne al'ada ne daga nan kuma sai kama ya kama ya kama sa to duk da cewa namiji an ce in ya balaga ciyarwansa ta sauka a kanka amma fa da sharaɗin idan ya balaga yana mai hankali kuma yana da lafiyan da zai iya sana'a amma idan da ya balagan sai zama mai tabin kai ne sai za ka yi ka yadda shi ne ba zai iya zuwa ya nema ba dole ka ci gaba da ka ci gaba da ciyar da shi ko kuma da ya balagan sai zama bai da lafiyan da zai iya neman kuɗi da zai iya yin sana'a ya zama zamna wani ciwo ne ba fa inda zaka je kawai kana gida kawai kai rauni ko ko ya paralyze ko ni abu makamancin wannan zai ke iya sana'a ba ko ya takaice ko ma bi sabadin ko na hankali ko na jiki ko na lafiyan jiki Ta wajibi ne ka ci gaba da ka ci gaba da ciyar da shi dole ne za ka ci gaba da ciyar da shi sai ran da ya zama samu hankalinsa in bayan tabin hankali ne ko ran da ya samu lafiya idan rashin idan rashin lafiya ne to ita ko mace ya mace idan ka aurar da ita an ce ka abin nan nauyi ya sauka a kanka to sai mijinta ya sake ta ta dawo idan lokacin da ta dawo nan ba ta balaga ba to har yanzu ciyar da ita yana kanka da daukan ɗawainiyanta har sai ta balaga ta yi aure idan kuma kafin a sake ta ta balaga ta zama bammace sannan aka sako ta to su ne suka ce bai zama wajibi ta ciyar da ita ba kenan kila tana da kuɗi wanda ta samo daga can inda ta aure ko tana da sana'anta sai ta ci gaba da ciyar da kanta idan baka mata ihsani ba in kuma kai ne kaga dama kace a dinga bata abinci to shikenan wanda a al'adan mu haka ne al'adan mu haka ne in aka sako yarka to za ka ci gaba da bata zaka ci gaba ta abinci za ka ɗauki ɗawainiyanta kuma wannan al'adar tana da kyau yau da za a sako maka ya bazawara ta kace ta je ta ta nemi abincinta shigen tana gani sai a yi abinci a gidan ba za a bata ba ita sai ta je ta yi jaura ko ta kai da wani abu ta yi sana'a sannan ta zo ta girka abincinta to Allah ya za ta ɗauke ka ai girma ya faɗi ko musamman dai al'adar mu kamar wasu kasashen ko za a yi haka a kwashe lafiya ba ai kashin ta ma kaura za ta yi tabar gidan kawai da koma gidan kawayenta ko su yan uwanta wanda za su iya daukar dawainiyanta kaga al'ada ta wajabta mana wannan mu haka mutu. kuma idan ka kyale ta zai iya rusa mata tarbiyyanta ta je ta kama sana'a ta je wannan ma'aikatan ta je wannan kasuwa ta je wannan tashan in ba sa ba sai zama tobin tabarbarewan tarbiyyanta kuma an ce ka tsare iyalenka kar su shiga wuta ƴaƴanka da matanka to kaga al'ada ya wajab ya wajabta maka wannan sai ka sai sai ka kura. akwai abubuwan da zaka ga ba wajibi ne amma al'adance sai kaga an dauke kai akan su yanzu misali mutumin da mun yi wannan karatun a can baya mutumin da ya ba matarsa izini ta tafiya muka ce siyarwan yana kansa to sai ka ba matar ka izini ta je gidansu ana za a za ta dan je ziyara ta yi sati biyu sati uku ciyarwan fa yana kanka ba don ba yaji ce ba inda yaji ne wannan baya kanka amma yanzu idan ta je gidan sun sai baban ya ce to ka dinga turo mata abinci kaga bai yiwa ka tura mata abinci na wata ɗaya har sai abin nan har ta tafi kaga shi uban da kansa in ta zo ya san ɗauni ya dawo kansa dole zai buga buga yanda dai abincin za a haɗa har da ita ce ko irin masu zuwa goyon gidan nan sai ta yi wata uku ma ko hudu wata ma wata shida tana gidan tukunna kafin ta dawo duk wani yana kan uban zai ɗauki wannan ɗawanya sai dai abin da ya shafi wani abu daban kuma al'adance zai kawo ɗan sabulu da ɗan kayan yara ɗan famfas da sauransu su ɗan madaran shayi na yara wani za a ga ya ɗauka yana kawowa to kaga wannan duk al'ada ne kuma al'ada ce mai kyau al'ada ce mai kyau har in ta gama wannan zaman ma za ta dawo kaga ta kan tsaraban gari sai kaga an bata gari an ni ga gari an tanka da shi an bata za ta dawo ta yi to kaga kai ma ka ɗan samu fa'ida ma kuma don an ɗauke maka wancan ɗawainiyan duka wani al'ada ne kuma al'ada ce ta kyautatawa ne amma ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne amma kuma a ci gaba da wannan al'adan yana da kyau al'adatu muhakkamat ita al'ada tana hukunci har in baka yi ba ma sai ga aibinka a ga laifinka a ce baka yi ba ai da ta zo gida ma go aka ce sai dai dinga kawo ce bine kawo buhun shinkafa kawo mai da sauransu kaga wannan sai sai rage maka imanka kaga ran da ya zama gwamna shi surkin naka ba za ka ji daɗi sosai ba amma an ka dukkan wani abubuwan ka a kanka a kansu kai don ya zama gwamna za ka ji daɗi an ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna wal hukmu fil kiswati hukmu nafaqa wa mu'anul abdi takunu mutlaqa wal hukmu hukunci fil kiswati a wajen yin tufafi hukmun nafaka hukuncin ciyarwa ne wato kamar yadda ya zama wajibi ka ciyar da matanka da iyayenka fakirai da ƴaƴanka to wajibi ne kuma ka musu sutura dole ka musu rigan da za su sa wanda al'ada ta hukunta suna sawa gwargwadon kuma halinka irin riga da ake na al'ada kuma gwargwadon halinka ba za a ce dai ka bar iyayenka cikin kara ko matanka ko kuma ko kuma ƴaƴanka ba to haka nan kuma wurin zama shi ma haka ne yana wajaba to idan kuma ya sariya lokacin sariyan yaro ya balaga to ba dole ne kuma sai ka masa sutura ba kawai da ba dole sai ka ciyar da shi ba dole sai ka bashi wurin zama ba wannan ganin daman ka ne haka ne in ka aurar da ita kuma in mace ce shikenan yanzu magana sutura ya koma kan mijinta wurin zama ya koma kan mijinta yanzu ya tashi daga wurin ka, sai ce wa mu'anul abdi dawainiyan bawa dawainiyan bawa takunu mutlaka tana kasancewa mutlaka ne saki babu kai wato shi ɗawainiyan bawa gaba ɗaya ba wani maganan wato ka yi sutura a karka ba da abinci ba komi da komai za ka yi da jinya sannan kuma ko shekara nawa za a yi ko ya balaga ina nan a bawan ka ɗawainiyan tana kanka ko baiwa ce in kawarar da ita malamai sun yi saɓani sun ci kai ne za ka dinga ciyar da ita mun yi karatun shi ba wasu ne suka a mijinta ne to kaga ballanta na bawa na miji duk ɗawaniyan yana son ka kawai shi ka babu ranar da za a ce wai abin nan ɗawaniyan ta da abin nan ta faɗi maka Shi ne ma'anar mutulaka ma'ana bi gairi kaidin kenan ba tare da wani wani kaidi ba abinci sutura abin nan wurin zama magani kuma har ko da tsawon shekara na wani, ko da ya balaga shi yasa abi zaid al-qirawani a cikin risala yake cewa wa alaihi an yunfiqa ala abidihi wa yukaffinahum imma wajibi ne mutum ya ciyar da sa kuma ya musu ne sun mutu har ba sun mutu ma kane waje ba ka sa musu ka sa musu kafani idan mutum ya cutar da bawansa ya kiya bashi abinci aka ga yana yana neman yin halaka shi an tsora masa abin da baya iya yi to sai alkali ko shugaba sai je sai da bayin sai a zuwa dan fara kuɗi ba ba su abinci wahalar da su kawai ke ba ba su abinci an yi anya yaje abun ya ta maimaituwa waiki to sai a kama bayin nan sai a je a sai da su sai ka kuɗin sai a shi kuma ya tabbata ga zaka kuɗin ba wanka nan yanzu wannan ba ba wanka bane kenan an gama hukuma ta yi aikin ta to matar ka kuma in baka ba ta abinci fa sai ka kai ka kotu don kana cutar da ita in ka gyara to in baka gyara ba kuma sai alkali ya sake ta don akwai cutarwa a ciki iyayenka in baka ba su za su kai ka kara kuma wajibi ka ne ka ciyar da su in ka za a sa maka duk wata ka kawo kaza ba su duk sati ka kawo kaza ga abu ya kai ka mutum ya gama lalacewa kenan ko ba wani albarkan da zai kuma a rayuwa a ce iyayenka ba ka ba su ba ka iya daukan tawanniyan su ba sai an je kotu kaga mutum yayi asaran duniya da lahira kenan Allah ya sauke yace wa munfiqun ala saghiri mutlaqa lahu ruju'u kada kad anfaqa ala abin aw mali limnin wa ubi illa bi ilmi mali aw yusri al-abi wa munfiqun mai ciyarwa ala sagirin akan karamin yaro wanda yake ciyar da karamin yaro yaron da ba nasa ba wani yaro ne aka tsinta ko kuma aka kawai dai maraya ne kake bashi abinci abin nan ba eh, ka same shi a hanya ko da ma marayan ne to shi wannan yaron sai ka dinga ɗaukar ɗauniyarsa tana ciyar da shi mutlaƙan wato saki babu babu kaidi yana da uba ko bai da uba shi ne maraya ne ko ba maraya ba to da hurruju duk wanda ya ɗauki ɗawainiyar yaron har ya girma da hurruju ya da daman ya dawo ya ce a bashi billazi kad an faɗa ga abin da ya ciyar da yaron yana lissafi yana lissafi yana lissafi shikenan yaro ya mallaki hankalinsa zai iya sana'a to sai lissafi abin da ya kashe yaron nan dubu ɗari biyar to yana da daman ya ce a biya shi amma akwai sharuɗai to wurin wa zai dawo ala afin wajen uban yaron da ka ku biya biya ne ka jefar da ɗanka ka ɗauki ɗawainiyansa ka biya ne ko ɗanka ya ɓata baka san inda yake ba na ɗauki ɗawainiyansa yanzu kuma gane shi ka biya ne abin da na kashe aw mali ko kuma ya dawo a dukiyan dan a biya shi dan ya gaji dukiya dama yana da shi a ce dubu ɗari biyar cikin dukiyan yaro a biya shi ai ya taimaka duk da haka dan da ya bar yaron ai halaka zai yi sai ma ne suka ce wa ubi amma an ci a yi haka din sai da sharudai shine illa bi ilmin mali sai dai idan lokacin da yake ciyar da wannan yaro yake masa tufafi yake ɗaukan ɗawainiyansa na makaranta to ya san yaron yana da dukiya dai hakan din to in ya san yaron yana da dukiya dama kaga kenan yayi ne don a biya shi au yusril abi ko kuma wadatan baban ya san baban yana da shi zai iya biyan sa sannan ya ci gaba da yi to shikenan a wannan sai a ce to a biya shi idan ya ce a biya shi kaga akwai shurɗe biyu wanda malam ya ambata anan in an rasa su to kawai kafi sabilillahi ne ka fi ne baka san yaron yana da kuɗi ba baka san baban yana da shi ba ka dinga ciyar da shi ka dinga ciyar da shi ka fi kai kenan to sharuɗin guda biyar ne sharaɗi na farko yaron ya zama yana da dukiya lokacin da aka ciyar da shi ba wai nan gaba zai nema ya biya ba a yana da dukiya shi mutumin ya sani ya san ya yi gado sai ciyar da shi nan gaba zai kashe kayansa na biyu ya zama dukiyan ba kuɗi ba ne dukiyar kadara ce kaga sai da kadara yanzu kan ba da abinci za a je a sai da gida ne a ce a ciyar da yaro har gidan har kuɗin gidan ya ƙare ka sai da shago a ce har kuɗin shago ya ƙare ana ana dan saya maka abinci ana saya maka kaga ya kamata ka yi ne daga ba sai a biya ka to amma in kuɗi ne ba in kuɗi ne to me yasa za ka yi da kuɗin ka tun yaron yana da kuɗi kuɗin can sa kai tare da kuɗi sai ka ciyar da shi da kuɗin sa in har ba fi sabilillah kai ba in ko ka san yana da kuɗi tsaba sai ka ciyar da shi baka taba kuɗin sa ba to fi sabilillah kai ba za ka dawo ka ci abin ka ba sannan na uku yayi niyya a zuciyansa dama don a biya shi ne amma ko yaron yana da kuɗi sai dinga ɗaukan ɗawainiyansa da niyan ya fi sabilillahi to ba dama daga ba kuma ya dawo don sadaka in ka riga kai ta shi kenan ba za ka ce ka fasa ba ba a fasa kyauta ma ba a fasa ta balanta na sadaka mun kai kai fi sabilillahi na uku ya rantse da Allah yake billahi allazi la ilaha illa huwa dama na dauko ne yaron nan ne don ya biya ni na san yana da kuɗi shi yasa ne haka ko baban sa yana da shi don ya biya ni sai ya rantse don a gaskanta sa din sannan na biyar ya zama bai yi almabozaranci wajen ɗaukar ɗawaniyar yaron ba idan ya yi almabozaranci kaga ya zama mugunta kenan wani yaron sai ya goge wuya da cinyan kaza a jifa masa wannan firfirsun a masa wannan sutura maimakon ta dubu biyu ta isa sai so ta dubu ashirin kaga wannan ai don ba shi ba fushinsa ba ne kenan don ya sa almabozaranci a ciki bara a biya shi ba sai a ce kafi lillahi ne don ba abin lalura ka masa ba kai almabozaranci to in an cika wannan sharuɗin sai a biya shi in ba sharuɗin kuma ya yi sadaka fi sabila ya je Allah ba shi lada a lahira sai ce wa yarji'u sabiyu wa yarji'u alwasiyu mutlaqan bima yunfiquhu wa ma wa mal yamina ulzima wa ghayru musin yuthbitu alkafala wa ma yamini yastahiqu mala wa wanda ake wasiti yana dawowa yace a biya shi bima yunfiquhu da abin da ke ciyar da yaro da shi mutlakan saki babu kaidi ma'ana wasili na uba uba ne masa wasiti ka kula da ɗana inda mutu ko alkali ne masa wasitin akwai shaidu ko babu shaidu na ciyar wanda ya ɗin ko da haka wannan zai dawo babu wani magana kuma yake wa mal yamina ulzima wa ma ulzima ba alizim ta masa ba al yamina rantsuwa ba sai rantsi ba kaga wancan ai saboda ba wasi ba ne. ba wasici aka masa mu amma yaro baban sai zo rasuwa yace don Allah in na rasu ka kula da ka kula min da dana shi na kaga ya bashi umarni ya ciyar da shi ya shayar da shi ya masa sutura da sauransu yaron kuma sai dauki yaron shi kuma sai ya ciyar da shi da niyan a shi saboda haka sai ya bashi abinci ya biya masa kuɗin makaranta haka dai ana tarawa yaro da ya girma sai ya tona kashi kashe dubu ɗari biyar misali sai a ce to a duba kadaran da yaron nan ya gada kadaran da yaron ya gada a cire dubu ɗari biyar sai a bashi kuma ba sai an ce karanti billahi la ilaha illa huwa kai ne fi sabila ai dama an ce kula da shi umarni aka bashi amma in yaron bai da kuɗi kwata-kwata ya san bai gaji komai ba sai dauki ɗawainiyansa komai da komai sai da yaro ya balaga sai ce ina bin ka bashin dubu ɗari biyar ka je in kai sana'a ka samu ka biya ni sai ce a wannan fi sabila kai ba a sadaka a koma baya ta yi fi sabilillahi ne tunda ya san ba'a da shi in dai iya ba wani zai iya yi a cikin musulmi sai ta shi zai iya ba sai a kai shi wajen hukuma ko alkali sai a samu wani ya ɗauki ɗawani ya saki sabilillahi kuma yanzu idan kai wa yaron haka kace wai sai ya biya ka sai ta kokari ta kokari yana sana'a har ya biya ka bayan nan sai ya zama mai arziki sai kuma ya zama ba ka ce, kuma ka zo ka ce ya taimake ka kaga da kunya yi da kunya amma in bai biya ka ba ka zama uba ba da wani uban da ya wuce ka tunda babansa baya raye kaga duk abin da zai wa babansa zai iya maka ta kaga bai kamata a ce ka ka ka zo ka ka abin nan ka ce a biya ka ba so da haka ko rantsuwa ko rantsuwa bai zai yi ba kuma babu wani rantsuwa da ya lizince shi saboda ai shi umarni aka shi ya ciyar da ya ciyar da ainihin ɗan baban ne ya shi dama to sai ce wa ghairu musin musin wanda kuma ba wasiti aka masa ba yusitul kafala zai tabbatar da ginin mutum ne baban sai rasu yayi wasiti cewa a rike masa da ba sai wani sai ya zo ya ɗauki ɗan ya ɗauki ɗan ya rene shi har ya girma daga ba sai ya zo ya ce a biya shi to za a biya shi amma da shurɗe guda biyu yusbitul kafala zai tabbatar da yayi renon a samu shaidu a dalai guda biyu lalle wane shi yake rike da wane eh, yana karkashin sa tun da baban sai rasu yana karkashin sa cin sa da shan sa da magani da makarantan sa an samu sharadi daya sannan wa ma'a tare da rantsuwa yastahiqu mala yake cancantan dukiya sai kuma ya rantse billahi la ilaha illa huwa dama ni na dauda sa ne don ya biya ni in ya girma in ya girma a cikin sa a biya ni shikenan sai a bashi tunda shi ba wasiti aka yi ba amma wasiti ne ko rantsuwa ba za yi ba ko rantsuwa domin akwai shaida tabbacewa dama an bashi reni yaron sannan kuma an umarce shi ya da shi to wani rantsuwa kuma ba sai an rantse ba to amma yanzu galibin mutane idan an musu wasu ciki su riƙe yaro tsakani da Allah fi sabila su riƙe shi yau yana wuya yau mutum ya tsarki ɗawainiyan 'ya'ya ko biyar ne na wani wanda ya rasu wani ɗan uwansa ko wani abokinsa bayan yaran sun girma ya ce a kai gidansu na na dogire wani ya ce wai na yawan misali da dogire nan ai anguwar masu kuɗi ne shi yasa gida mai kima kenan ko sai ka faɗi wata anguwar gidan gidan da zai biya abin da aka kashe ba saboda haka ce aje a sai da wannan gidan a zo a biya yana da wuya yana da wuya sai ka in mutum da zai iya ba ma baya ɗauka in ya ga ba zai iya ba sai ce a shi ba zai iya ba sai ya samu wani wanda ya iya fi sabilillahi ake abu a al'adance kuma wani abu ne mai kyau yaron sai ya zama kamar ɗanka kuma za ka samu wannan ladan ma za su ma ya ce ana wa kafin da fi jannati la. ni da mai renon mara aljanna haka muke nuna dogon zansa da ya kannoni tazaran bayawa za ka samu aljanna kuma kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yaron da zai taba mantawa da kai ba wanda ka masa wannan gata zai manta da kai ba amma ka yi don abun hannunsa ne ka koi matsala to wasu kuma suna zaluntan yara ana samu wani babban yaran ne dan uwan wanda ya rasu ya dawo da wani yaran fa dukiyan kuma da suka gadan na hannunsa amma ya salwantar da dukiyan gaba ɗaya yaran su girma ya cinye dukiyar saboda zalunci wannan ana samun wannan in bai cinye ta duka ba kuma wani sai ya cakuɗa ta da dukiyarsa shi din in ya mutu aka zo za a riba gado sai a ce to wanne ne dukiyarsa wanne ne kuma wanda ba nasa ba sai a zo kuma a ce wai za a haɗa a riba gadon da ƴaƴan wancan ɗan uwansa da ƴaƴansa duka kaga akwai zalunci a ciki zaka in ka san ba za ka iya ba dole ka kalli ka kalli kawai sai in ka san za ka iya faslun fit tada'i fi nafaqa fasalin da ke bayani wajen kai ƙara ko jayayya dangane da ciyarwa ba mun ce dole mutum ya ciyar da matarsa ba fi sabilillahi to sai ake ta sai suka yi jayayya ita ta ce yana bani abinci eh ba bani abinci shi kuma yace yace ana yana bayarwa to yanzu maganan wa za a karba a can baya ko a ina ji a salik mun yi wani karatu ba ci wannan babin cewa a mun yi karatun a cikin tufatul hukama ne shahadatu sama shahadatu sama wato shaidan naji ana faɗa idan mace ta kawo ƙara cewa mijinta ba ba ta abinci kaga cutarwa ne haka ce ki kawo shaida idan ko ba ta da wani shaida wanda yake nan yake wuni da ita wanda za ta ga za a ga da rana ita za ta siya da kuɗinta da daddare haka ko ba ta cin abinci amma akwai shaidan mun ji an ce wane yana azabtar da matarsa da yunwa wane baya tafi ne wane baya sayin abinci wane yana tafiya ya kyale matarsa ko ba abin da yake bar mata ita take ta ma to kaga wannan shaidan ana karban ta in ta yadu ita ce shahadatu sama wato dai shaidan an ji gawa ne ai mun ji ba mu gushe ba ana faɗa mu samu jama'a su ba da wannan shaidan alkali yana karban wannan shaidan kuma ya riba auren da bin wannan yana da hali Yi kiyar ciyar da ita yana cutar da ita an hana shi yaƙi, an yi hukunci shi nan sai a riba su yanzu nan ba wannan ba ne baya nan ne ya yi tafiya ne shi nan da ya dawo sai ta ce tun da ya tafi bai ba ni komai ba bai taɓa ya kunci da abinci kuma ya tafi bai bar mana abinci ba ko abincin kwana ɗaya ko biyu ya bar mana wannan kai yana faruwa ko mutum ya tafi ya bar matarsa ya ta kame kame wasu ma sai yan uwan da su rike ko abokanai ko makamancin wannan to shine wannan fasalin zai mana bayani yace wa man yaghib an zawjatin wa lam yada nafaqatan laha ناكرها في قولها للحين فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إياده ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف ورد لليمين فيه ما عرف يتي ومن يغب دون يفكي عن زوجته كبر ما تسا وتون دي تفيا wanda ya tafi ya bar matarsa walam ya dana nafaqatan laha bai bar mata abin da za ta ci ba ya je zauna ya daɗe bai bar abin da za a ci ba wa ba da arraja, bayan ya dawo daga tafiyansa na karaha sai ya mata musu fi qauliha a cikin magananta na cewa bai bar mata abincin ba lil'ini take wanda ya tafiya matarsa ta yi da'awan tun da ka tafi baka bar min abinci ba baka turo mini ba baka turo komai ta yi wannan da'awan a wajen alkali shi kuma da ya dawo ta gaya masa aka gaya masa na kara tsaye mata inkari shi kawai ya adda a wanda ta ce ba a bar mata a turo mata abinci ko ba a bar mata abinci da zai ishe ta har a dawo ba to fal lilhini lil nan take bai zai a wani nazari ko bayan kwana kaza ba fal qawlu take lil ta take to fal magana qawluhu magana sa ne ma yamini tare da rantsuwa wato idan mutum ya yi tafiya ya dawo sai matarsa ta ce tun da ka tafi baka bar min abinci ba sannan kuma baka aiko mini bane nake rike da kaina saboda haka dole sai ka biya ni abin da na ciyar da kaina tsawon wannan lokaci da kai na tafiya ta ke sai ta ba gaskiya bane karya kike na bar miki abinci yace alkali ba gaskiya bane rinka ya dade na bar mata na bar mata abinci ko kuma ina aiko mata abinci yanzu maganan wa za a karba aka ce maganansa da a karba maganansa sai a yadda cewa lalle ya bar mata abincin ko kuma yana turo mata abincin saboda mai saboda al'adanci dai mutum yana da hali ba zai tafiya ya bar matarsa babu abinci ba ko kuma ya tafi baya aiko mata abinci ba a al'ada yana da wuya amma yana faruwa fa to shi yasa sai aka ce ma'al yamini tare da rantsuwa tun da wani yakan yi haka din sai a ce to an yadda al'ada ta baka gaskiya in mutumin da zai tafiya zaka ga ma yana ta turo tafi ne abu kaza ya kare musamman yanzu a zamanin wayan nan duk abin da ya kare za a kira ka waya a ce babu abu kaza ku je ku karɓa wajen wani wurin tura muku kuɗi ku siya a siya ka tura duka wannan ana yi to amma wani kuma yakan tafi in bai turo ba sai aka ce to an yadda maganan namiji ne namiji shine da gaskiya amma ya rantse billahi lazi la ila illa huwa ya bar mata abinci ko kuma da yi da ko da je can inda je yana turo mata abinci ya rantse da wannan yana turo mata da cikin shikenan ta karbi maganan sa amma in ya kiran su wafa kai bai da gaskiya kenan to ita sai a ce ta rantse kin rantsuwansa shaida ne da ita matan in ta rantse shikenan kaga al'ada ya masa shaida namijin ya zo tafiya yana farwa iyalansa abinci ko kuma yana aiko musu sai a ce to ka rantse kaga shaida na biyu kenan sai ce a ni ba zan rantse ba sai a ce to ta samu shaida ce yanzu ita ne da gaskiya amma ta rantse idan ta rantse billahi la ilaha illa huwa bi mini abinci ba kuma baya aiko mini to sai am lissafa masa biya dai abin da ta kashe kaga ne ta zama ita ne mai gaskiya kenan sai ta kiran zuwa fa ita ma in ta kiran zuwa kenan ba ta da gaskiya ta gaskanta mijin da ya kiran zuwa to wannan shine sai ce malam takun li amri ha qarrafa matikan bata kasance ta ɗaga al'amarin ta ba ta kai ƙaran lamarin ta ba da alkali qabla iyabihi kafin dawo mijinta li yaqwa madda'at domin abun da ta yi da awaye karfi wato duk wannan magana da muka yi fa ta je kotu bane amma in ya zamana kafin mijin ya dawo ta kai kara cewa mijina ya tafi yau kwana ta yi ba mini abinci ba abincinmu ya kare kuma ba turo mini to kaga yanzu ana jiran miji ya dawo yi shari'a kenan to kaga wannan akwai alama tana da gaskiya to in ta yi haka fa fa Yarji ul qawlu laha sai ce magana yanzu ya dawo naka ne ai kai karan nan da ta akwai alaman gaskiya a ciki sai a ce to yanzu maganan nata ne ma alhalif tare da rantsuwa tare da rantsuwa saboda haka sai a ce yanzu an yadda ke ne da gaskiya tun da kan ya dawo ma kin je kotu ai al'adance cikin mata in mijinta ya tafi ai duk hankalinta yana kan mijin ne tana Allah Allah da Allah ta shigar da shi kotu babu matsala al'ada sai ta shigar da shi kotu ba ya aiko mata to akwai alaman tana da gaskiya sai a ce ta da rantsuwa billahi la ilaha illa wa ba turo mata abinci sai a ce to shikenan yanzu dole ya biya ta dole ya biya ta sai aka ce warraddu mai da rantsuwan warraddu lil yamini mai da rantsuwan fihi ma a cikin duk maganganunsu da inda miji yake da magana da inda mata take da magana olif an san shi wato ita ma matan kamar da tsazon ne misali ita ma matan an ce ke ne da gaskiya tun da kin taba kawo ƙara saboda haka ki rantsi billahi la ilaha illa huwa ba turo miki abinci ba turo miki na tafi ne ko bai bar miki abinci ba sai ta ce a'a ni ba zan rantsi ba sai ce to mijin ya rantsi gaskiya ta dawo wurin sa kin rantsuwanta shaida ne daya namijin shi nan sai ya rantse yana rantsewa shi kenan ya samu shida na biyu sai ce ku ci gaba da rayuwar ku ba wani abin da za ka biya ta amma in ya ki rantsewa fa yanzu ya zama ya gaskanta ta kenan ko da ka da ya rantsuwa sai ya zama na ita ne da gaskiya kamar yadda a can in ta ki rantsuwa shi ne da gaskiya Duk ce abin nan annukulu tasdiqul innakil da awwal in ka kiran tsewa to ka gaskanta wanda ya kiran tsuwa na farko don kuma ba a ce to tun da ita ta ki rantsi an ce ta rantsi ta ki sai aka ce shi ya rantsi sai ce ah, ba zai rantsi ba sai ya saki dawa ce ita ma ta rantsi ta ce ba rantsi ba shi ma a ce rantsi ba har yaushe magana za ta kare sai ya samu addauru wa tasalsul wannan ko bara ta baita da shi a shari'a ba kamar da baya karewa za ka rantsi ba za ka rantsi ba to ke rantsi ba rantsi ba to ba ki da gaskiya kenan kin ga tsare abin nan kenan ya ke rantsi ne kawai saboda ganin daman sa ba bai da gaskiya ne mun fahimci matsalan wannan wanda ta kai al'amarin ta zuwa ga alƙali wasu malayan suka ce ba wai alƙali ba ko da a ce wasu adalai ta samu kamar limamin anguwansu limamai na anguwansu da malamai miji na shaida mijina ya tafi ya bar babu abinci ko kuma duk Allah a nema mini taimako mijina ya tafi ya bar ni babu abinci to idan ya dawo tana da kashin gaskiya ai ba ta tona masa asiri ba in ba lalura ba a al'ada kaɗan ne masu irin wannan to tun da haka ne sai a ɗauka ita tana da gaskiya kawai shikenan sai a ce magananta ne amma ta haɗa da rantsuwa to idan makwata ta gaya wa fa ba wai adale ba ba wai mutane ne wanda suke muhimmai ba haka ke ta wannan shirme ne kawai ta je gaya ga ta. ni wallahi bai bar ni da abinci ba ma tun da tafi babu tunanin da yake tura min ya kai tana son ta makwatanta rowa ne kawai ya kada ya zama so ba su ta ci ita tana da ɗan abinci ta tana tunanin in ta ba su nata zai kare kawai to wannan shirme ne ba zai zama ba zai zama shaida ba fata muna fahimta sai ce wa hukmu ma ala banihi anfaqat ka hukmi mali nafsiha kalwar sakat wa hukumu hukuncin ma ala ban ma anfaqat abinda ta ciyar ala banihi akan ƴaƴansa ka hukumi kama hukuncin ma kalwar sakat abinda ta tabbatar ne li nafsiha ga kanta wato yanzu ba maganan abun nan bane maganan abincinta bane ita ba ta da matsala amma abincin ƴaƴansa da ta ciyar bai bar na yaron ba ya bar na mata ne kawai ko kuma kila ba sa gida dai ma ba sa tare to shi ma duk ɗaya ne idan miji ya dawo ya yi inkari daga dawansa ne da gaskiya ya rantsi idan kuma a lokacin ba sai daga ba an daɗe da aka matsa masa ya biya diya cewa zai biya daga baya ce kai ni fa na bar miki abinci ma to sai a ji a bai da gaskiya in ta riga ta kai ƙara kafin wannan lokacin sai a ce to tana da ƙashin gaskiya magana dai wato ainihin maganansa ne kasa wani yakan tafi ya baro mace ya'ya ya ta ta ɗawainiya a kansu ya ta shan wahala shi ya tafi kawai ya batta wannan kaga wannan alhalumi ne idan yana da hali sai dai idan mutum bai da hali bai da hali kuma zaka bashi abin nan zaka bashi uzuri saboda talauci kila ma talauci ne sa ya bar garin ko wanda gidan yayi zafi sai tsallaka kawai ya bar iyalansa bai da komai garin ne zafi ya zauna zai haukace kawai amma ya tsallaka ya bar iyalansa sai ka ga babbanunsa da yanunsa da wasu abokanansa suna ta mitin wane fa ya tafi fa ya tafi ya bar iyalansa tun zuya mu yi kun san ji bai da shi ne to da muka yi yanzu a dan har haka mata taimako a ni inda yake sai ga ana ta hadawa ana ta hadawa dai ana rikewa in an gano inda yake me yake faruwa gashi kila ma wani ya dan taimaka ya bashi jari ko ɗan sana'a inda zai rike iyalinsa amma kafin lokacin kila ba a damu da shi ba duk da yana shan wahala sai a kaddara hakan ne sai a kaddara hakan ne amma in kana da shi ka tafi ka bar iyalinka kuskure ne ko kuma ba ka da shi din amma za ka iya nema A kan me za ka tafi ka bar iyalinka shi sa wayan da suke tafiya wai tabjik ko masu tafiya wasu kasashe su je su yi wata hudu wa'azi wata hudu to wasu fa ba sa barwa iyalinsu abin da za su ci mutum ne an kira akwai wani abu da suke ce masa ishtima an je an kira taro kawai wani gari idan sai a caza ka maka wa'azi ka ɗauki caji sai a ce halmin musta'id halmin musta'id akwai wanda ya shirya zai fita sai ka gana daga hannu fitan wata hudu ha ya gaya matarsa zai je kwana ɗaya biyu ya dawo sai a daga hannu kawai wata hudu sai ka ga daga nan sun wuce kawai daga nan suke wucewa a wata hudu baka bar wa iyalanka abinci sai kaga kame kame sai yan uwansa ne wanne turo wanne turo kaga wannan ba daidai bane ka bar wajibi ka ji kana yin sahabi ko kila bid'a ne tunda in ka dauki wata hudu suna da wani falala daban na musamman kaga ka cikar da bid'a ce kuma wannan yana tabbatar muku yana faruwa fa ina tabbatar muku da wannan mutum zai fita na zauna da su a jodan. na ji irin su da sauransu sun yi sun yi su gani na gagare su <laughs> wasu daga Saudiya suke zuwa daga kasashe daban-daban Walla wani taron da suke in ba arfa ba ba taron da ya fi shi suna taro na duniya in ba arfa ba ba taron da ya fi shi za ka ga tanti tanti ake tanti tanti kamar irin jami'an nan ana ana ana kwana saboda haka za a zo a caza mutum malam a caja shi sai ka ga kawai ya tafi ya shiga wata kasan gaba ya tafi dawa wata hudu ya bar iyalansa da yunwa har suna faɗa cewa wasu ba sa son zuwa irin wannan taro na kudama taron ulama shine wanda sai kai sai ka fita irin wata hurhudun nan sau uku to kai ne kadimi to sai yana irin wannan taron to sai wani yana wani mali daga Pakistan yana wa'azi cewa wasu ba sa son zuwa saboda daga nan in ka zo taron nan aka caja ka za ka iya fita wata hudu ba tare da ka koma gidanka ba sai sa wasu ba sa son ma zuwa irin wannan wannan taron to ai gaskiyan su ne ka tafi ka bar iyalanka wata hudu ka san halin da suke cewa kaga ka ka ka ka zalunce su to duk komai daga sani na addini in dan bidiya ya shigo bidiya ya shigo cikin sa to shikenan daga nan kuma za a bar wajibi a cikin abubuwa na mustahabi mun ne ke wajibi shine ka rike iyalinka wajibi ne ka rike su in ba ka rike ba kuma suna da daman su je kotu kuma a kwato musu haƙƙin su ko a riba auren ko dole ka biya su ka biya su haƙƙin su za mu tsaya nan sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh